Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya. a kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin tara ga watan afrilu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc da da baba yakubu makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kunsa ba a ba mu kanun labarai to ladan kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta icc icc ta kira ga a kawo ƙarshen zuda jini a zirin gaza kafofin yada labarai a syria sun ba da rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau litani a wani sansanin soja a lardi homs a shirye kasar koriya ta arewa take ta tattauna da amurka akan wargaza shirinta da makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in amurka a jiya lahadi to ma kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji yadda wasu 'yan boko haram suka cimma ajalinsu kamar karfi biyu a sa ta kan hanya sai suka yi artabu da yan banga da kwarga daga baya sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda biyar aka kashe su Hukumar wayar da kan jama'a ko ta Najeriya ta buƙaci shugabannin al'umma ne su taimaka mata domin ganin an yaƙi siyasar karɓan kuɗi. Barna ce wanda ta riga ta zo na da gindin ta daras. Saboda haka ya wuce ƙarfi ya wuce aikin da za mu iya yi mu a al'ummance. Dole ne sai mun samu goyon bayan al'umma. Kana muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfila Hashim Gumel, amma fadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Biyo bayan mutuwar Falasɗinawa 29 a wata zanga-zangar da suka yi gama da 'yan sandan Isra'ila a kwanan nan. Kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta yi kira ga kawo ƙarshen zub da jini a zirin Gaza. Fatu Bansuda ta ce daman ofishinta yana gudanar da wasu bincike da farko a yankin Falasɗinawar don haka tana sa ido sosai a kan yankin. ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayi da ake ciki a Falasɗinu akwai yiwuwar gabatar da ƙara ga ofishinta ya tantance rahotanni sun nuna ana binciken isra'ila a kan mutuwar falasdinawa 29 a yayin wata zanga-zangar kwanaki goma da kuma arin gama da aka samu a yankin iyakar zirin gazar isra'ila baban baba ne na kotun kuma ta musanta cewa Falasɗinu ba ƙasa ba ce don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun. kotun icc ita ce kotun duniya guda ɗaya mai cin gashin kanta da ke bincike manyan laifukan yaƙi an kafa ta ne a shekarar 2002 domin ta yi binciken kisar kare dangi da laifukan yaƙi da kuma laifuka da aka yi wa bil'adama. kafofin yaɗa labarun kasar siriya sun ba da rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau litani akan wani sansanin soja a lardin homs suna masu faɗin cewa akwai waɗanda suka jikata rahotanni sun ce an auna harin ne a kan sansanin t4 kuma suna ɗorawa rundunar sojan amurka laifin kai harin jama'an amurka sun musanta cewa amurka ce ta kai wannan harin jiya lahadi da dare shugaban amurka donald trump ya ɗora wa shugaban rasha vladimir putin da iran laifin wato laifi game da harin guba na rashin imani a siriya da ya kashe akalla mutane 40 yayin da ya lashe takobin cewa za a ga babban sakayya a wani tofin alatsi ne na basa sabon a kan shugaban rasha trump ya faɗa cewa shugaba putin na rasha da iran su ne ke da laifi domin baiwa shugaban siriya asad da ya kwatanta shi da dabba goyon baya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai yi zama a yau litani a kan zargin kai harin bayan ƙasashe guda tara sun buƙaci a yi shirya taron gaggawa akan hakan ƙungiyar tarayyar turai ta ce akwai shaidar da ke nuna cewar gwamnatin siriya za ta sake kai sabon harin guba siriya ta sha musunta yin amfani da makamai masu gubar a shirye kasar koriya ta arewa take ta tattauna da amurka a kan wargaza shirinta na makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in amurka a jiya lahadi wannan ita ce babban alamar da ke nuna shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya kudiri aniyar ganawa da shugaba donald trump tun bayan lokacin da ita koriya din ta arewa ta gabatar da shawarar gudanar da taron koli a watan da ya gabata trump ya faɗa cewa yana so ya gana da kim kafin ƙarshen watan mayu sai dai babu wani karin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar amma kuma jami'an amurka sun ce akwai tuntubar sirri tsakanin washington da pyongyang a baya koriya ta arewa ta yi alkawarin dakatar da shirin nukiliyar ta bisa yarjejeniyar musayar ba ta taimakon abinci da kuma ɗage mata takunkumin tattalin arziki sai dai sautari koriya ta arewa tana karya alkawara da ta ɗauka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jama'an tsaron somaliya sun ce sun kwace wasu makudan kudade a filin saukan jiragen sama a mogadishu daga birnin abu dhabi na kasar hadadiyar daular kasashen larabawa ko kuma uae a e takaice wasu manyan jami'an tsaro biyu sun shaidawa sashen somaliyaci na murya amurka cewa an ajiye jakuna guda uku da suke dauke da dala miliyan tara a babban bankin somaliya ana gudanar da bincike a kansu jakadan daular kasashen larabawan muhammad ahmad uthman al ya faɗa wa sashen somaliyaci cewa kuɗin ba na ofishin jakadanci ba ne ya ce kuɗi ne na ma'aikatar tsaron somaliya kuma za su biya sojojin ƙasar albashinsu ya ce gwamnati na sane da zuwan waɗannan kuɗaɗe da za a baiwa sojojin tun kafin su zo uae tana horar da sojojin somaliya a magadishu da kuma kimanin 'yan sandan tsaron gabar teku dubu ɗaya a yankin portland jami'an somaliya sun hakikance cewa kuɗin ba na sojojin ƙasar ba ne albashin sojojin ƙasar bai kai dala miliyan ɗaya ba kuma wannan kuɗin sun kusan dala miliyan goma in ji wani jami'i dangantaka tsakanin somalia da uae ta yi tsami tun shekarar da ta gabata lokacin da gwamnatin muhammad abdullahi muhammad ta ki amincewa da yanke hulɗa da qatar kuma ta ɗauki matsayin ba a kan takaddama tsakanin saudi arabia da qatar firaministan ƙasar hungary victor orban ya nuna murna akan abin da ya kira gagarumin nasara ga hungary bayan jam'iyyarsa mai manufar kin bakin haure ta fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben majalisar wakilai da aka yi a jiya lahadi bayan kirga kusan dukan kuri'un da aka kada jam'iyyar fidesz da takwaranta ta christian democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaye kallabin rahotannin namu da yadda wasu 'yan kato da gora suka samu galaba kan 'yan boko haram kamar yadda ibrahim abdulaziz ya aiko muna cikin wannan rahoton kamar yadda ma bayanai suka tabbatar waɗannan 'yan miniga masu tada kayar bayan na boko haram sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka yi yunkurin kai wani sabon harin sarika noki a yankin bakin dutse da ke cikin karamar hukumar madagali wanda ke kusa da dajin sambisa da ke zama maɓoyan boko haram wani mazaunin yankin ya ce 'yan sa kai na maharba ne ma suka soma yin attabu da waɗannan 'yan boko haram a bakin dutse inda ma suka fafata har a kashe wani ɗan sa kai ko da yake su ma maharban sun samu nasarar kai wasu 'yan boko haram lahira. sun zo yi da kamar karfi biyu aka suka ta kan hanya sai suka yi artabu da 'yan banga da kuma daga baya sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda biyar aka kashe su. Wani na zana lokacin da akwai wasu wurare kuma da sukan kai harin sarika noke kamar ko al'umman waɗannan yanki wani hali kuke cike irin kan harin sarika noke nan. eh har yanzu muna bukatar tsaro da yake mu mutane kawai ba mu kore a maganar sanin tsaro muna so jami'an tsaro suna tare da mu sarar za su iya su sanar da mu in wani abu yana kuma mun ji wani abu mu sanar da su muna so su gaskiya ga Allah amma dai sanarwa da shakkutar rundunar sojin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yada labaran rundunar Brigadier janar Texas Chukwu ta ko tabbatar da nasarar da aka samu kan mayakan na Boko Haram a yankin na Madagali shi ma da ke karin haske Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar na Madagali ya ko bayyana da lamarin ya faru da ma irin farin cikin da suke ciki a yanzu. Mun gode wa sojojin kasar daga lakal gwamnati na Gulag da kuma maharban mu on the 6 that is maharban mu sun tafi patrol sai suka ce da bakawai sai suka mobilizing kansu suka je suka je wajen dusan suka ga daya sai suka fara harbi sai suka ce lalle to boko haram ne wannan sai mu suka harba eh, boko haram guda biyu suka kashe sai su kuma an kashe shi maharban mu din guda daya sai aka kira eh, sojoji sojoji kuma immediately suka ɗauka action sojoji suka je wurin cikin dutse suka bi su suka da bindiga haka tafin guda biyar a wajen su so wannan babban achievement ne wanda aka samu Da ya dade dama zuwa nan boko haram su ne suke terrorizing wancan area kashi guda biyar kuma yan tafi ak-47 guda bakwai guda biyar a wajen su amma sun kashe maharban guda daya kamar yadda girdiga ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga waɗanda suke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan balahira ta boko haram musamman a arewa masu gabashin najeriya wanda kuma fata ma dai shine allah ka ƙarshen wannan lamari ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya La ilaha illallah Muhammad rasulillah. To Allah ya kyauta. Shugaban hukumar wayan da kan jama'a na Najeriya Dr. Garba Abari ya ce domin samun nasarar ya ko gujewa siyasar kuɗi sai shugabannin al'umma sun ba da gudunmawarsu. Dr. Garba ya yi wannan kiran ne a tattaunawar da suka yi da Hassan Maina Kaina inda Hassan ya tambaye shi abin da hukumar ke yi musamman ganin an kusa shiga harkokin zaɓe shine sai ya ce. Barna ce wanda ta riga ta zo na da gindin daras saboda haka ya wuce karfin ya wuce aikin da zamu iya yi mu a hukumance dole ne sai mun samu goyon bayan al'umma dole sai mun samu goyon bayan shugabannin addini dole sai mun samu uh, uh, goyon bayan malamai da fastoci da limamai da shugaban gargajiya da shugabannin gargajiya da kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke aiki wajen jaddada kyakkyawar gwamnati da kuma yadda ake suke aiki a fage na ingantaccen zabe. to idan aka haɗu duka aka yi ƙungiya kowa ya kawo su gudumawa mu a hukumance za mu ci gaba da wayar da kan jama'a ta kafofi daban-daban kafofin limamai su dinga mu ba su eh, saƙonni da za su gaya wa jama'a bayan sun gama wa'azi ko ranar coci ne ko ranar juma'a ne ko ranar lahadi ne shugabanmu na gargajiya su zamana su ma suna da haƙƙi na isar da wa'annan sakonni ga al'ummarsu daga tai hakimai masu anguwanni da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wannan shine abin da ni ma nake kira lalle muna yi kana gani a talabijin kana ji a rediyo kana ganin mu a jarida amma kuma eh, eh, eh, saboda barnar an riga an barta ta yi nisa saboda barnar ta riga ta yi nisa dole sai an yi gangami na al'umma gaba daya domin a yi wannan yaƙi a tabbata a kan cewa an dakile wannan siyasa ta banin baka. menene shi mai zaɓe kamata ya yi yayin da ya fahimci cewa ko wani mutumin da shi da can ba ruwansa da shi amma da zaran zaɓe ya kusan ƙaratowa sai a fara kai magi a kai gishiri a kai shinkafa an kawo wannan abun me ya kamata talakawa su to abin da abin da zan faɗa a nan shine talakawa su karɓa amma kuma su tabbata sun yi wa kansu Eh, eh, eh, sun yanke wa kansu hukuncin da zai amfane su su karba amma su tabbata a kan cewa sun yanke wa kansu hukunci wanda zai amfane su menene hukuncin da zai amfani su hukuncin akan ci ah, yau dama can ba mu san ka ba dama can ba ganin ka muke ba kai ba ma nuna ba ma san ma kai ma dan garin mu bane ko dan anguwar mu bane ko dan yana ne yau kawai saboda kana neman hanyar wata kujera na musamman ka zo ka dauki hali wanda kake wanda kake ka nuna wa jami'a jama'a akan cewa kai nagari ne to mu za mu karbi abin da ka kawo amma hakika za mu yi zaɓe. daɓin da mun tabbata idan muka daga ƙarshe ba za mu ce eh, la haula wala quwwata idan har shi talaka bai gamsu da wakilcin mutumin da ya zaɓa ba duka ya kamata ya dan majalisa ko kuma ya kamata ya yi misali abin da talaka ya kamata ya yi in bai gamsu da wakilcin da dan da wanda ya zaɓa ba alabashi kansila ne alabashi dan majalisar jiha ne ko da majalisar tarayya shine ai zaɓe ne zai sake dawowa nema saboda haka kana da makami a hannunka makami mai karfin gaske shine ƙuri'a ka zamana ka kawo duk waɗanda suke da ƙuri'a a gidanku ka zamana ka yi kun yi gangami na duk waɗanda suke da ƙuri'a a cikin anguwarku ku zamana kun yi gangami na waɗanda duk suke da ƙuri'a a ƙaramar hukuma ku tabbata a kan cewa waɗanda kuka zaɓa na baya waɗanda ba su aiwatar muku alkhairi ba waɗanda ba su mai da ku mutane ba waɗanda ba su ɗauki ba cika muku alkawari ba to zaɓe mai zuwa ba ku mai da su Eh, eh, majalisa ba ko kuma ba ku da su karamar hukuma ba ko ciyaman ne ko kansila ne ko kuma ku da su majalisar eh, jiha duk wannan shine abin da ya fi a alama mutane ba wai su ɗauki doka a hannunsu suna jifa suna alatsi ne suna jifan duwatsu suna faffasa gidajen mutane da kuma abubuwa a wani kaɗan misali idan 'yan siyasa suna amfani da kuɗi wurin neman zaɓe shi wannan akwai illa ne idan akwai illa mai illa haka ɗin ato a hakika kuɗi e, wajen neman zaɓe yana zuwa ta fuska biyu ai in za ka yi kamfen ai za ka ɗauki hayar mota in za ka yi kamfen ai za ka zuba mota mai a mota in za ka yi kamfen ai za ka je gidajen za ka je ka samu 'yan jami'a. ai za ka yi mitin da su ai za ka iya ba da ruwan sha ko wani abu wanda duka ana yi amma a zo ranar zaɓe ana zuwa ana cewa jefawo ƙuri'a kaza ga naira ɗari biyar ko ga naira dubu wasu ma sai su samu kuɗaɗen sabi galgalgal kamar naira dubu sai a fasa burodi tsakanin sai a saka kuɗin a ciki sai a baka ka je ka yi zaɓe ka ci naira dubu ɗaya to kaga wannan idan ka tara shi duka sai ka ga al'umma ita ce ta raunana gaba ɗaya Siyasa kawai ta taru don can ta ka kowata, an da wani don hauka, an da wani don hauka, wani yayi waɗa da dangi ne, hayo kuma ba su gaisawa. To kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan. 'Yan siyasa muna son a daina amfani da kuɗi. to mu zauna mu zama mutane masu alkawari masu amana first step shine mutanen nan da suke yawan shan wahala saboda kaga yanzu escos a mataki na farko foundation na siyasa yana gare su ne amma su suka fi kowa wahala na rantse da Allah ne samfulin opinion din su I couldn't believe it esco ya kalle ka ya gaya maka tun da aka kafa gwamnati bai taba ganin naira dubu biyar a dunkula ba sai dai da sallah ko da azumi a bashi dubu uku da shinkafa sannan kuma in election ya dawo ka dawo gare shi ka ce kana neman ƙura'an shi wani irin abin nan so matsalan mu duba mu da muke neman zaɓe mu tsaya mu kalli gaskiya mu riƙe Allah mu yi maganganun da muka san gaskiya an san siyasa akwai ƙarerayi amma gaskiyan mu ya zama yafi ƙaryan mu yawa mu gaya ma mutane abin da muka san za mu iya yi a cikin shirinmu na hantsi domin jin wake wannan maganan kuma me yasa yake wannan maganan har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alkawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi, inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin kayata cikin gida da makarantu da asibitoci, da cewa ya sallamu ma'aikatansa guda ɗari da ɗaya ba tare da biyan su haƙoƙinsa ba kimanin watanni biyar da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni goma sha shida. wanda daga ciki aka ba su albashin wata uku kacal. Tun farko dai tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya, inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon. Bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne, wakilan bangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu domin bangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu to domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alkali hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya abdulwahab muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a gombe barista usman baffa darisu ah, abin da yake gaban alkali da turanci ko in ce maka da latin da kalmar da aka aro daga latin ana kiransa subsidies wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge ma'ana yana karkashin alkali ko kuma gaban alkali so dukkan abin da yake gaban alkali an kai masa ne domin ya yi hukunci to abin da yake subsidies wato abin da yake gaban alkali ba daidai ba ne su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu kuma misali ta kafan yada labarai sai dai akwai limitation wato mana akwai iyaka hmm. duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai ba hukunci a kai ma'ana ainihin abin da ya subject mata din ainihin abin da yake gaban alkali eh gundarin abin da yake gaban alkali hmm. domin yin hukuncin bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan rediyo ne ko da a kafan watsa labaru ne ko kuma ta wata hanya ko da ta yanar gizo yanzu yadda ake da shi ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka irin mai ake kira majalisa mm. mutum ya je kawai dinga tattauna ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci wannan kuskure ne mm. ba yadda a yi wannan ba mm. dalili ko shine idan mutum ya je yana tattauna wannan hukuman yin hakan shine ne zai iya shafan abin da alkalin zai yi ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa domin maybe in ka zo kana tattauna ka ce eh abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya bamu eh, shari'a dole ya bamu hukunci idan bai bamu hukunci ba kuma bai mana daidai ba kaga wannan kuskure ne ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci domin shari'a mace ne da ciki ba wanda ya san abin da za ta haifa sa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna akan wani abu su bar alƙali ya hukuncinsa alaba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su buƙatar yin afil ba domin abin da yake akwai anan shine abin da aka fahimta shine kotu ne guda biyu idan tattauna a waje da gidajen kashe eh, yatsa labarai kotu ne ta ra'ayin jama'a sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci wanda duk abin da ta zartar hukunci ne amma gidan rediyo baya yanke hukunci tattauna gidan rediyo duk wanda zai faɗa maka zai faɗa maka ne yadda zai fitar da kansa yadda ra'ayinsa ya shafa shi to domin haka domin a guje wa buɗe eh, barazana alkali ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'an ko kuma bata masa suna sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'ar da take gaba alkali a wata shari'a da kotun koli ta yi ma ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka take cewa kotuna guda biyu ne kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci da kuma kotu ta ra'ayin jama'a ta ce wanda ya zaɓi ya je kotu to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jin ra'ayin jama'a ba yadda jama'a ne ya yanke hukunci court of public opinion kenan so duk wanda yake gaban kotu wanda za a ne neman a bashi hukunci ko kuma kada a bada wancan hukunci yana neman kare kansa to ba lalle ba shi kuma fa bai halarta je kotun eh, neman ra'ayin jama'a su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba to yanzu alal misali idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan ba a yanke hukunci ba sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba yanke hukunci ba ya matsayin doka ciki anan to kaga wannan ya yi idan dai har abin da zai yi da zai faɗan a wannan eh, kafan yatsa labaran ya je ne faɗa abu wanda ya wuce mizani ma'ana ya wuce faɗi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman na. zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a to wannan bai kamata ba kuma zai iya zama ma cin fiska wa kotu wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa domin akwai abin da muke kira contempt of court abu ka kawo alkali alkali bai hukunci ba kai ka fita kana magana to idan haka kake so sai mutum ya janye karansa kana ya je shi gidan rediyo ya faɗi kokensa kamar yadda kuke yi na shirin kunnan na ciki da gaskiya domin a baya bayan nan ma shugaban alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya yi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yada labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya ta bar wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu su faɗi a kan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai akwai kuma wanda za ka faɗa ba idan da ra'ayinsa ya zaɓa ya bayyana kar ya je kotun sai ya tafi gidan rediyo ya ce ni fa an cuce ni an min kaza amma ma damar ya zaɓa ya je kotu to kotu tana da ƙa'idojinta wanda kuma wayannan ka'idodin tun su ma iyaka ne ga damar da yake da shi na bayyana ra'ayin bakinsa domin dama ce aka bashi ne ventilator abinsa a cikin yin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki is a sacred place yadda ya kwanta kuma nan yake bada da hukuncinsa to yayin da ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwambara kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene to kaga kenan kana nema ka masa barazana ne dan yayi hukunci yana ka dole abu akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression mm-hmm. yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama ya je ce eh shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗa ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai ya yi bayanin sa dan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara kai amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama To domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a, ya sa za mu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a. sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. ni Sarfil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Firaministan kasar Hungary Victor Orban ya yana murnan abin da ya kira ga gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyarsa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisa da aka yi a jiya Lahadi. Bayan kirga kusan dukkan kuri'un da aka kada jam'iyyar Fidesz da takwarata ta Christian Democrat ne a kisarar za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199. jam'iyyar masu kishin ƙasa ta jobik za ta samu kujeru 26 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu za ta samu kujeru 20 hangari ta gina katanga kuma ta kaddamar da dokoki da nufin hana bakin haure daman ratsawa ta ƙasar zuwa ƙasashen yammacin turai daga wurare kamar syria da afghanistan amma kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fargabansu ga yadda nuna wa bakin haure ƙiyayyaye ya tasiri a yakin neman zaɓen ƙasar ko da yake galibin masu kada ƙuri'a sun bayyana damuwansu akan ƙaurin bakin haure amma aksarinsu sun ce sun fi ra'ayi ko kuma sha'awa akan yaƙi da cin hanci da rashawa da yaƙi da talauci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya. hukumomin jamus sun ce an tsare mutane shida a jiya lahadi da ake zargin su da hannu a cikin harin da 'yan ta'adda suke shirya kaiwa a wani wurin wasan guje-guje a birnin berlin a wata sanarwar haɗin gwiwa da lauyoyi da 'yan sanda suka yi akwai alamomi na, musamman da ke nuna cewa waɗanda aka kama su daga 'yan shekaru ne daga 18 zuwa 21 suna cikin masu shirya wannan ɗanyen aiki a kan 'yan wasan guje-gujen 'yan sandan berlin sun ɗora a shafin su na twitter cewa sun kama mutane shida biyo bayan wani aikin haɗin kai tsakanin su 'yan sandan berlin da kuma ofishin lauyoyin ƙara wata jaridar jamus ta diet world ita ce ta fara ba da labarin 'yan sanda su yi nasarar dakile wani shirin kai hari to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba yakubu makere da ya tana gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato john ellison ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin